demokradiyya a yau. Cikin shirin yaya shirye-shiryen da hukumar zaben ƙasar Ghana ta yi mako ɗaya kafin zaɓe, za mu kuma duba batun sake ƙidaya ƙuri'u a wasu jihohin Amurka. Masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Rana ita yau makon gobe idan Allah kai mu al'ummar ƙasar Ghana za su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin amincewa shugaban ƙasar na yanzu John Dramani Mahama ya ci gaba da jagorancin ƙasar ko kuma su zaɓi wani sabon shugaban ƙasa. Cikin ‘yan takara har da uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Jerry Rawlings wato Nana Kunedo ta jam'iyyar NDP wacce ta ɓalle daga jam'iyyar NDC mai mulkin ƙasar a halin yanzu. Ladan Ibrahim Yawa ya zanta da mukaddashin daraktan yada labarai na hukumar zaben kasar Malam Yusuf Ayuba kan shirin da hukumar ta yi dangane da wannan zaɓe. Isa mun shirya abubuwa da yawa da eh, muka ajiye kamar zai sanye mu mu mu yi wannan zabe kamar irin shanin takadan da za a yi zabe da shi mun kare mu wuce da su inda za a yi zaben komin da muke neman mu ya aiki da shi mun samu mun kesu ya Eh, mun shirya komai muna jira ran ce sai a yi zaben. Ina maganan waccan takardan zaben da jami'ar adawa ta yi korafi cewa ba a sa ɗan takarar shugaban ƙasan ta ba kuka ce idan an zo a shiri na gaba za a sa an daidaita wannan batu? O oh, an daidaita wannan ba abu da ya hana wani abu ba ne sun ce mu kara musu wani abu ne ba kamar mu mun bar wani abu cikin takardan ba su suka ce in za mu yi na shugaban kasan nan mu kara musu wani alama kan alaman su nan mun yi mun ba su ita komi ya dace to da yake ba wannan ne zaben harko da hukumar ta gudanar ba wasu matsaloli ne kuka karo da su a zaben da ya gabata waɗanda yake yanzu kuma kun shawo kansu na fahimce ka da kyau kasan mu da suke ma'aikatan aikin komi da muke yin muna gwada musu tare muke muke zama mu tattauna so eh, mu duka mu taya kan eh, eh, wanga guda yasa komi na gudana yadda ya kamata to to wani batu shine me yasa da farko kuka bukaci sai 'yan jarida sun biya kuɗi kayan su yi rajista kafin su ɗauki labarai akan wannan zaɓe me yasa kuka ɗauki wannan mataki wanda kuma kuka janye ganin cewa ba su biya ba kuka janye wannan kasan ba mu ce su biya kudi sannan su yi su eh, duba wannan aikin nan ba abin da muka ce ne kasan kamar a kamata mu san inda ka fito eh, gidan jaridan da ka fito eso akwai wani taimako ne sai mu ya mu eh, ka sai muna da wani tarin da muke ba su yaso a san kaman o oh, mu muka ba su wannan takarda yaso in suka je su su duba wannan aiki ya yi musu sauki in ko wani tambayan da suke so su yi ne an san kaman eh, mun ba su hanya su duba wannan wanga wannan takadan muka ce su biya wani abu kadan so mu yi eh, a yi a yi wannan takarda su yi eh, da shi aiki ba kamar mun ce su biya kudi sannan mu ba su hanya su je su eh, bincike eh, zaben da za a yi nan don har wani takarda a ce yan jarida su ba da wani abu na ce ko ku hukumar zaɓe ne duk za ku yi tanadin waɗannan abubuwan a matsayin wasu ababe da yake eh, ya kamata a ce kun samu kafin a gudanar da wannan zaɓe? kasan akwai ba ba farkon da muke karban kudi ke gaba akwai wani lokaci muna iya samun mutane ko kasan yan kasan waje su ce sun doki wannan kudi su yi muna wannan takarda amma shekaran gaba mu samu wannan ba kudin da kasan ghana ko gwamnatin ghana ke bamu nan shekaran gaba su kara wannan kudi da yasa ba mu mun samu kudi mu yi da shi wannan takarda yasa muka ce ba su su biya eh, in ka kudin ghana 10 eh, ghana cedi eto so mu yi wa nan wannan takarda mu ba su duk da kukan da jami'un adawa suka yi cewa kun cika kudin takardar neman takara duk da haka ba ku iya samun waɗannan kudaden da kuke bukata ba kasan sun je da shi kotu yau aka ci maganan nan kotu ya yar maganan nan kamar mu ya mu karbe ku da wannan magana dai ya wuce kenan ga shi har waɗannan su 'yan jaridu ma kun nemi da su bada wani abu to ina ga masu sa ido daga kasashen waje da za su zo su waɗannan akwai wani abu da za ku ce su bayan ne ko dai suna daman zo sa ido kawai idan sun rajista da ku. eh waɗannan kuma sun bayar wangan su takadan su kamar a yi musu wannan takada sa su duka suna cikin waɗanda za su biya sannan a ba su hanya su duba wannan aiki. to da ƙarshe menene bambancin 'yan sa ido da wakilan jami'u a tashoshin zaɓe. oh bambancin da ke cikin ne um, waɗannan yan jaridun suka doke su kamar su duba aikin da ake yin daga wurin waɗannan mutane kuma mun ba su takada kamar yadda muke ba yan jarida kuma takada. yanzu kun samu haɗin kai da cikakken goyon bayan sauran jami'u wanda suka yi korafi can baya akan batutuwa daban-daban duk yanzu komi ya kammala? eh Allah da komi ya ya ya ya ya dace sa muna jiran da ran ne ke eh ai zaben Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, ‘yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Green Party Dr. Jill Stein ta nemi da a sake ƙida ƙuri'u a wasu jihohin Amurka. Yanzu dai za a fara ne da jihar Wisconsin. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura a fahimtarsa ko menene yasa Dr. Jill ta ɗauki wannan mataki? ita abin da take faɗa shine cewa domin a tabbatar da kowace ƙuri'a an ƙidaya ta kuma ta yi tasiri a wannan zaɓe to ya kamata idan aka samu bambancin ƙuri'u dama a irin waɗannan zaɓuɓɓuka wanda ba su taka kara sun karya ba ɗan takara wani ɗan takarar yana so a kwalailaice a tabbatar da cewa ƙuri'unsa ba su zama na wani ba kuma na wani ba su zama nasa ba to kuma ma a jihohin akasarinsu za ka iske cewa akwai akwai akwai dokar da ta tanaji cewa idan bambancin ƙuri'un ba shi da yawa sosai to dama kai tsaye ake sake irin wannan ƙidaya. To amma amma ita waɗannan jihohi mm, mm, ƙuri'u da ta samu ba su masu yawan gaske ba ne sai dai tsakanin eh, hillary da kuma donald trump ne wannan bambanci misali a wisconsin abinda donald trump ya kada hillary da shi bai wuce ƙuri'u dubu ashirin ko wani abu haka ba dubu ashirin da bakwai haka hmm. to wannan hujja ce da ta sa kuma za ta sa a sake ƙida wannan ƙuri'u kwarai kuwa cewa idan ƙuri'un ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari na ƙuri'ar da aka jefa ba to automatically sai dai ita yanzu da ta kirawo a yi wannan sake kidaya ita ce za ta biya kuɗin sake kidayar kuma ko da a zo a ce an ɗauke wa donald trump ƙuri'u goma daga jihar wisconsin dama ƙuri'a goma ce da ita ta zaben shugaban ƙasa to har yanzu dai bai hana donald trump a ce shi ya ci sa ba domin yanzu yana da kuri'un zaben shugaban ƙasa ɗari uku da shida hmm. saboda idan ka ɗauke masa guda goma kaga ai dududu ya dawo zuwa ƙuri'a ɗari biyu da tamanin da wani abu kenan mm. har yanzu dai shi ya ci sa domin abin da ake nema a ci zaben ƙuri'a ɗari biyu da saba'in ce saboda haka abin da wasu abin da shi Donald Trump ma abin ya bashi haushi shine da mutanen Hillary Clinton suka fito suka ce suna goyon bayan a sake wannan kidaya hmm. sai yake gamin ka na ta warware alkawarin da ta yi na amincewa da sakamakon zaben hmm. to kuma ka san ana ta surutai ana ta gutsurutso ma yanzu ma a dazu dazun nan ko kuma a jiya jiyan nan ake ta ba da labarin Edward Edward Snowden din nan hmm. da yake ba da labarin cewa eh hakika tabbas an yi magudi an yi wuru a zaben nan da aka yi to wannan ya daɗa ƙara wa 'yan jam'iyyar damakarar ƙaimi cewa duk a sake ƙidaya ƙuri'un nan domin idan da dubu ashirin da bakwai ya kada ita a jihar wisconsin idan ta zo ta lashe wannan ƙuri'a dubu ashirin da bakwai har ta kai kusan dubu talatin ɗin da ake ganin ta samu wannan ba a rubuta mata ba to kaga ta samu ƙuri'a goma to ita yanzu tana da ƙuri'un zaben shugaban ƙasa ɗari biyu ne da talatin da biyu in ka ƙara mata goma ma ɗari biyu da arba'in da biyu kenan to idan aka yi a mishi Michigan in aka a Pennsylvania to me yiwa ne sakamakon zaben subsequently ya canza idan har aka gano cewa akwai ƙuri'un Hillary Clinton da ba a bata ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Ladan Ibrahim a yawa da Malam Yusuf Ayuba da Shehu Yusuf Kura da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.